bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na talata yau sha biyu a yau sha biyu ga watan ramadan haka ne sha tara ga watan ramadan afuwan yau sha tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da sha tara afuwan na juya abubuwa wanda yake daidai da sha biyu ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir suratul al'ambiya wannan shi ne majalisunmu na bakwai a cikin tafsirin wannan wata mai albarka inda za mu tashi kan aya ta goma sha tara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفتحون na'am Allah ya ce wa lahu man fis samawati wal ardi waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasa nasa ne wa hula ya la yastakbiruna an ibadatihi waɗanda suke wajensa kuma ba sa yin girman kai game da bauta masa wala yastahsirun ba kuma sa gajiyawa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana ba sa kosawa a waɗannan ayoyi alaƙarsu da ayoyin da suka gabata a can baya ubangiji subhanahu wata'ala ya kore wa kansa ya kore wa kansa wargi da wasa da sharholiya da shagalta saboda wannan ayyuka ne na mabukata waɗanda suke da wani abu na bukatar rai na bukatar eh, zuciya waɗanda za su ɗebe wato kansu kewa da ita wanda Allah subhanahu wata'ala kuma baya da wata bukata idan ya zanto kuma Allah subhanahu wata'ala baya da bukata wanda yana nuna tamamul kudura yana nuna cikar kudurar ubangiji subhanahu wata'ala domin wanda ba shi da wanda yake da bukata to ba shi da cikakkiyar kudura ubangiji kuma yana da cikakkiyar kudura saboda kai cewa lahu man fis samawati wal ardh duk abin da yake duk waɗanda suke tambayi da wanda suke ƙasa duk nata ne sannan kuma idan muka duba a baya za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana yadda kafirai suka rika sukan alkur'ani suka rika sukan annabi sallallahu alaihi wa sallama da maganganu iri-iri na rashin kan gado wanda duk bukatar su dai a cikin wannan soke-soke shi ne su kimi miƙa wuya su ki biyayya ga Allah subhanahu wata'ala su guje wa bauta mata to shine ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya musu cewa shi ba ba mai bukatar bautar su bane ya tsarkaka daga bukatuwa zuwa ga bautar da za yi masa baya da wannan bukatar domin domin ko shine mamallakin kowace halitta duk wani abu da yake halittar sama halitta ne a sama ko a ƙasa na mutum na mutum da aljan da sauran halittu duka duk nashi ne saboda haka <clears throat> kuma a wajensa akwai mala'iku waɗanda suke masa biyayya masu jin tsoronsa da ba sa ƙaƙƙautawa wajen yi masa biyayya ba sa saɓawa umarninsa to wannan kaɗai ya isa ya nuna cewa ubangiji su wani ala baya da buƙatar abinda su suke tinƙaho da shi ko suke wa Allah a kansu shi ne bautar Allah baya da buƙatar kuma idan har mala'iku waɗanda Allah su wata ala ya halicce su halitta da ta fitar ɗan adam sun miƙa wuya sun sadu da sun saran daga ubangiji subhanahu wata'ala dan menene shi dan adam wanda yake cike da rauni ba zai mika wuya ga Allah subhanahu wata'ala ba saboda ka idan ubangiji yana da buƙatar da'ar wani mahaloki to da'ar da mala'iku suke masa ta ishe shi saboda ka ko su yi biyayya ko ka su yi Allah subhanahu wata'ala ba buƙatar komai nasu ballantana ma duk abin da yake sama da duk abin da yake ƙasa mulkin sa ne mulkin sa ne domin halittarsa ne bayansa ne kuma karkashin gudanarwarsa suke da shi shi kadai ne yake da tasarrufi a kansu da haka bai halatta ba wanda yake da wannan sifar a ce an hada shi da wani wajen bauta masa saboda haka a nan ubangiji wata wata'ala yana nuna cewa duk wani abu da yake sama da ƙasa gaba ɗaya ƙarƙashin tasarrufin ubangiji ƙarƙashin mulkin ubangiji yake sannan kuma bayi ne ga Allah shine mahalicinsu su shine mai ni'imta su ne mai ba su ni'imomi iri-iri aka wajibi ne su a miƙa wuya gare shi a yi masa da'a a bi hukuncinsa a nan za mu ga ubangiji wata wata'ala ya yi amfani da man man fi samawati walarta, wanda man tana nuna okala tana nuna masu hankali amma a nan ana nufin duka halittu da waɗanda suke da hankali da waɗanda ma ba a siffanta su da hankali kamar abubuwan da suke jamadat ne kamar itatuwa da duwatsu da sauransu dukkaninsu sun shiga illa iyaka kawai an rinjayar da bangaren masu hankali ne shi yasa aka yi amfani da kalmar man ba a yi amfani da kalmar ma ba za mu ga ana amfani da kalmar ma fi samawati na fil art inda ake kuma rinjayar da janibin ma saboda su suka fi yawa akan man nan kuma saboda al'okala su suka fi daraja a cikin halittun Allah sai aka rinjayar da su aka yi amfani da kalmar man don haka ubangiji subhanahu wata'ala shi yake da wannan wannan shi yake nuna cikakkiyar kudarar Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya ce wa man ya tafi yastakbiruna an ibadatihi waɗanda suke wajensa ba sa yin girman kai game da bauta masa wala ya yastahsiruna kuma ba sa gajiyawa waɗanda suke wajensa ana nufin mala'iku wato mala'iku su ake nufi da wannan su ne wanda ba sa girman kai wajen bautar Allah subhanahu ta'ala da miƙa wuya gare shi kuma ba sa gajiya wajen bauta mata kuma suna bauta mata babu kakkautawa babu kakkautawa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna huwa lahu yasjudun waɗanda suke wajen ubangijinka su ne mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai wajen bautar Allah wa hunahu kuma suna tsarkake shi wa lahu yasjudun kuma gare shi kadai suke sujjada ba sa saba masa dukkan wani abu da umarni da zai ba su suna bin umarninsa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna mayu yu'marun ba sa saba wa Allah akan abin da ya umarce su wato su ki su sa su su sannan wa yafalu da ma yu'marun abinda ya umarci su suke yi wato ba zai ba su umarnin su yi abu ba su yi wani daban ko su kara ko su rage akan umarnin da ya ba su ba za su yi ba kuma in za su yi masa biyayya har ila za su yi ta cikakkiya ba tare da sun saba masa ba saboda haka a nan kamar ubangiji subhanahu wata'ala yana hannunka mai sanda ne ga su waɗannan kafirai da ake tafafata da su ta taɓurza da su akan su bautawa Allah cewa su suna yi wa suna yi wa Allah subhanahu wata'ala girman kan ba za su bauta masa shi kadai ba to in suna yin wannan amma kuma sun yadda su bauta gumaka sun yadda su bauta wasu abubuwa da shirme waɗanda su za su sassaka su da hannunsu su suka yi su da hannunsu amma sun ki su bauta wa Allah a nan za mu ga wata balaga ta alkur'ani inda Allah subhanahu wata'ala ya amfani da kalmar wala yastahsirun wala yastahsirun asalin kalmar hasara ce kalma ce thulathiya fi'li ne thulathi amma aka ƙara masa wasu haruffa uku ya koma su dasi aka ƙara masa alifun wasin wata al'alif wasin wata wanda a ka'idar larabci duk sanda aka ƙara haruffa akan wata kalma to wannan yana ƙara wa ita ma'anar kalmar ƙarfi yana ƙara mata ƙarfi wato ziyadatul ma'ana ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk sanda aka ƙara kalmo abin harufa a cikin kalma to ma'anarta ma za ta karu wannan koda a cikin maganganu na laraba ballantana maganar ubangiji subhanahu wata'ala da babu wani abu da yake shigowa ciki wanda zai zama ba shi da wani amfani kamar Allah subhanahu wata'ala ci kullum mastauqad sauqadu naran kullum kama kama kama kama kama kaga istauka da naran da yake da auka da naran a ma'ana amma ka kara da alif wasin wata a cikin kalmar istauka da naran don a nuna lokacin da su hura wutar nan sun sha wahala sun yi ta fafutuka wajen neman abin da za su hura wutar sai da suka wahala suka hura wutar sannan ubangiji subhanahu wata'ala zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken ba wutar tana ci amma kuma ba haske wannan don a nuna maka karewar wato bakin ciki da zai same su wato kololuwar bakin ciki da zai same su saboda ka wahala wajen yin abu da karshe ka tashi babu abin to nan ma za mu ga maimakon a amfani da la yahsurun sai aka ce la yastahsirun aka kara alifun da aka kara alif da sin da ta a cikin kalmar ta zama sudasiya dan a nuna tsananin jin wato gajiya tsananin gajiya wato don a nuna cewa mala'iku suna ibada ibada da suke ba kankanuwa ba ce ibada ce da da inda a ce wasu za su yi ba mala'iku ba to za su yi gajiyar da ba a karama ba wato za su ji matakar gajiya saboda haka suna yin aikin da ana shan za a sha wahala inda wasu za su yi amma su ba sa shan wannan wahalar ba wai ana nufin cewa la yastahsiruna ba sa shan uwar wahala wato suna shan yar kaɗan amma ba sa sha mai yawa ba ba wani ake nufi ba a nan an kawo wato an kore tsananin shan wahala wato tsananin shan wahala a nan an kore ta don a nuna cewa aikin da suke yi aiki ne wanda ake shan wahala mai tsanani idan an yi shi domin a ce ana bautar Allah ba ƙaƙƙautawa dare da rana kaga wani abu ne wanda dole idan da a ci jikin dan adam ne ko wata halitta daban zai wannan aiki dole zai sha wahala sosai to su ba shan wannan wahala da haka kore tsananin wahala anan ba yana nufin tabbatar musu da wahala yar kaɗan ba illa iyaka dai balaga ce don a nuna tsananin aikin da suke aikin da suke mai tsanani ne wanda a ɗabi'arsa ana shan wahala sosai la ce sabbi hulan laila wa nahara la yafturun wannan shine eh, fassarar la yastahsirun na ce ba sa shan wahala wata ba sa shan wata wahala saboda me duk da gashi yusabbihuna al-laila wan nahar suna tasbihi dare da rana ba kakkautawa la yafturun ba sa kosawa wato a kowane lokaci wannan bayani ne na la yastahsirun la yastahsirun me yasa aka ce ba ba sa shan wahala saboda ga tasbihi da suke wanda a ɗabi'a wanda zai ci zai yi tasbihi dare da rana ba babu shakka zai gaji to wannan yana nuna cewa mala'iku dukkanin lokutansu dukkanin lokutansu suna karar da su wajen bautar Allah ne cikin bautar Allah suke yin su saboda ka ba su da wani lokaci wanda yake lokacin hutawa ne ko lokaci ne da za a ce mutum yana firi ko ba ya da aikin yi a kowane lokaci cikin bautar Allah suke kuma ga su da yawa ba kaɗan ba suna da yawa to wannan yana nuna azamatin lahi subhanahu wata'ala yana nuna girman ubangiji subhanahu wata'ala da girman kudurarsa yana nuna kuma jalal na sultanin lahi azuwajen wato girman ikon ubangiji subhanahu wata'ala da girman hikimarsa wanda yake da irin wannan mulki da yake tare da irin waɗannan halittu manya-manya kuma suke cikin bautarsa ba ƙaƙƙautawa dare da rana tare da yawan da suke da shi babu shakka wannan shi ne ya cancanta a bauta masa bai kamata a ce an bauta ma wani abu ba shi ba saboda ka sifa ce ta mala'iku cewa a kowane lokaci fi tasbihin da'in suna cikin tasbihi da ba ƙaƙƙautawa tasbihin mala'iku sauti ne da Allah subhanahu wata'ala yake halitta a tare da su wanda baya hana su isar da wahayi ana aiko su su iso kawo manzanni wahayi ana sa su wasu ayyuka wannan ayyuka da suke yi baya hana su ci gaba da wannan tasbihi kamar da Allah ya sifanta su Allah ya sifanta su cewa dare da rana cikin tasbihi suke cikin bautar Allah suke kuma mun sani cewa a cikin mala'iku akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya wakilta musu wasu ayyuka wanda suke yi kamar Jibril da yake ɗaukan wahayi sakonni na Allah subhanahu wata'ala yana kaiwa annabawan Allah wannan aiki da zirga-zirga da yake baya hana shi ibada yana yin wannan aikin kuma cikin ibadar har ila yake na tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala kamar mala'ika mika'il da aka bashi wato abin da ya shafi saukar da ruwa da sauran ni'imomi da suke sauka a bayan ƙasa fitar da tsirrai da sauransu wannan baya hana shi aikin wannan baya hana shi tasbihinsa da yake yi malakul maut da yake ɗaukar mutuwa da yake ɗaukar rayuka a kowane lokaci sanda aka mutu mutum ko dabba ko ƙwaro ko waye da shi da yake ɗaukar ran da shi da waɗanda aka sa su wannan aiki tare da shi to wani aiki da yake yi shi ma wanda koyaushe cikin yinsa yake wannan shi ma baya hana shi ba hana shi yin tasbihin sakamakon da Allah ya ce laili nahar dare da rana ba kankautawa to haka nan sauran mala'iku duka Allah ya ba su wani assignment wanda suke yi wannan assignment din ba hana su ba hana su su ci gaba da tasbihin da suke a kowane lokaci al-Imam tahawi a cikin littafin sa Mushkil athar da Imam al-Tabarani a cikin littafin sa Al-Mu'jam al-Kabir sun fitar da hadisi daga hakim ibn hizam radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana muna zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to annabi yana zaune tsakiyar sahabbansa sai ya ce da su atasma'una ma asma kuna jin kuwa abinda nake ji sahabbai suka ce ma nasma'u min shay mu ba abinda muke ji ya rasulullah yace inni la asma'u atita as-sama' wa ma tulamu anta ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم النبي يكي تشوى سما تاي نأني ناجن كهرب سما كما بزاء ذريجيت بإذن تاي ƙara. saboda babu masaka tsinki a cikinta face a wurin akwai mala'ika har yana jada ko yana tsaye sauraka sama cike take makil babu masaka tsinki babu maudu shibir ɗali ɗaya babu a cikin sama na sarari face a gurin za mala'ika ko dai yana tsaye ko kuma yana cikin sujjada to waɗannan kaga cikin ibada suke babu kakkautawa kullum ibn jarir tabari da waninsa sun ruwaito daga ibn jarir tabari abu sheikh fi kitab sun ruwaito daga abdullahi ibn al-harith ibn laufal al-hashimi yake cewa wata rana ya zauna wajen ka'abul ahbar ka'abul ahbar ɗaya daga cikin malamai ne na yahudawa waɗanda suka musulunta cikin tabi'ai suka musulunta kuma suka lizunci sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana ina yaro shi abdullahi bin harith yace ina yaro sai na zauna a gaban ka'abul ahbar sai na ce da shi ah, me za ka ce game da faɗar Allah yusabbihuna al-laila wan-nahara la cewa mala'iku suna tasbihi dare da rana babu kakkautawa ba sa gajiya amma yashghaluhum 'an at-tasbih al-kalam war-risalatu wal-'amal tambaye shi to ashe daukan sakonnin Allah da suke kai annabawa da magana da kuma aiki baya shagaltar da su da zanto ba su yi tasbihi ba a daidai wannan lokaci sai kabul ahbar sai ya tambaye shi ce famanin gulam kai wani yaro ne wannan kai sai ya ce min bane abdulmuttalib ni daga cikin yaya abdulmuttalib ma'ana alhashimi ne sai kabul ahbar ya sumbanci kansa sai ya ce da shi ya bunai inna allaha ja'ala lahum at-tasbih kama ja'ala lakum an-nafas yadda Allah ya sanya muku numfashi haka ya sa musu tasbihi alaita tatakallamu wa anta tatanaffas wa tamshi wa anta tatanaffas ce ashe ba kana magana ba kuma kana numfashi kana tafiya kana numfashi ka zauna kana numfashi ka tashi kana numfashi duk ayyukan da kake yi da faɗi tashinka ai ba ana ka numfashi to haka su ma tasbihi yake a wajensu duk wani abu da suke yi baya hana su ci gaba da numfashi kamar yadda ka san ah, baya hana su ci gaba da tasbihi kamar yadda san ka san kana yin kana yin kana yin numfashi saboda ka kaga ashe su wata halitta ce da ubangiji subhanahu wata'ala yayi su a haka kamar yadda ya halicce mu da bukatuwa ga numfashi ko muke yin sa ba tare da nuna wahala ba wanda zai ce shi saboda kawai yana shan in ba rasa numfashin ne zai shiga wahala ba yanzu maganar corona din nan mafi tsananin abin da ce a ce tana rike numfashi tana shaƙe numfashi da sauro ma'ana ta hana ka yin numfashin ashe yin numfashin shine zaman lafiyar ka to yadda muke yin numfashi din nan haka su ma suke tasbihi kaga babu maganar gajiya tare da su kuma babu ko wani lokaci da za a ce ba sa cikin tasbihi yadda ka san mai rai babu wani lokaci da za ce baya cikin numfashi in ya shiga yanayin da ba zai yi numfashi ba to ya shiga wani garari mai wahalar gaske wannan aya tana nuna halaccin a tasbihul mutlak wato zanto mutum yana tasbihi a koyaushe a duk inda yake so a duk sanda yake so a kowane lokaci irin wannan aya da irin wasu umumat da suka zo alkur'ani duk suna tabbatar da haka akwai umumat guda uku da suke ce alkur'ani waɗanda suke nuna halaccin yin tasbihi fi kulli zamanin bila istisna fi kulli halin bila istisna fi kulli makanin ala wajhi biljumla, fi kulli fi kulli zaman bila kamar inda Allah ke cewa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun kaga fi kulle zamanin a kowane lokaci aisha Allah ta'ala anha kamar yadda imam muslim ya ruwaito bukari ya kawo shi mu'allaq tana cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkuru allaha ala kulle ahyani. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah a kowane lokaci kaga wannan umumul umumul zaman ne a kowane lokaci saboda ya halatta mutum a kowane lokaci ya ambaci Allah subhanahu wataala yayi zikiri a kowane lokaci hakanan umumul ahwal shi ma an shar'anta zikiri a kowane hali bilastisna a mutum a zaune yake a tsaye yake a kwance yake a tafiye yake duk zai iya yin zikiri fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum sai ku ambaci Allah qiyaman kuna tsaye ko qu'udan kuna zaune wa ala junubikum ko kuna kwance alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa da suke ambatan Allah kiyaman a zaune ko a binnan a tsaye ko a zaune ko a kwance to wani yana nuna umumul ahwal a kowane hali mutum yake ya halatta ya yi zikiri bilastisna babu wata togaciya nan sai kuma zikiri fi kulle makan wannan akwai istisna'i dan kaɗan da ya shiga ciki kamar lokacin biyan bukata mutum ba zai yana kan abin biyan bukatarsa ba a ban daki sannan kuma yana ambatan Allah a daidai wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta sallama yana bauli bai ansa sallamar ba har sai bayan da ya gama ya taiba ma sannan ya ansa sallamar saboda wannan shine dan istisna'in da ya shigo amma ba haka ba shi ma a ko ina mutum yake zai iya ambatan Allah yana gidansa ne ko yana tafiya a cikin motarsa ko yana a kasuwarsa a cikin kantinsa ko yana wajen aikinsa ko soja a filin a filin yaƙi idza laqitum alladhina kafaru idza laqitum idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkuru Allah katiran a kowane yanayi mutum yana iya ambatan Allah a kowane guri mutum yana iya ambatan Allah amma akwai istisna'i kaɗan kamar fi hali qada'il haja lokacin da mutum yake biyan bukatarsa shari'a ta keɓance wasu lokuta da wasu gurare da wasu abinan halaye da wasu zikirai na musamman wanda aka ce a lokaci kaza ana so a yi zikiri iri kaza a lokaci kaza ana so a yi zikiri iri kaza kamar sabah wal kaga zikiri ne na musamman da shari'a ta ambace shi ta ce a yi shi da safe da kuma zikiri na musamman da aka ce a yi shi da yamma eh, da kuma azkar kamar lokacin da mutum ya yi sujjada ko lokacin da mutum ya yi ruku'u ko lokacin da yake sallah ta kabbara takbira da yake da sauransu to wadda kaga azkar ne da aka keɓance su a wani guri na musamman wanda a lokacin su aka fi so ka yi kamar azkarus sabah su aka fi so kai azkaru adbaris salawat misali bayan salloli na farilla akwai akwai akwai zikiri da ake yi akwai akwai tasbihi da ake yi da takbir ah, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar da ake a bayan kowace sallah to waɗannan a lokacin da aka yi sallah su ne su suka fi falala su suka fi falala ah, wani wanda ba su ba to mafuzul ne ba shi aka fi so ba duk da ba haramun ba ne don kayi wani zikiri ba su ba amma da a ce mutum zai gaba ɗaya watsi da waɗanda aka keɓance a wasu gurare da wasu lokuta na musamman ya yi watsi da su ya dimanci wasu zikirarrukan daban to anan zai iya zama ya yi bida zai iya zama ya bida saboda kaucewa suna gaba ɗaya da lizimtar akasinta wannan shi ne ke kai mutum zuwa ga bida saboda haka ala ayi hal wato zikirin ubangiji subhanahu wata'ala an shar'anta shi fi kulli zamanin wa fi kulli makanin wa fi kulli hal fi kulli makan nan ne aka samu dan istisna'i kadan aka dan samu togaciya yar karama da aka fitar da wasu lokuta wanda mutum ba a bukatar ajiya ya yi zikiri a daidai wannan lokacin ci gaba أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون to anan ubangiji subhanahu wata'ala zai kawo mana wasu dalilai guda hudu na hankali da kuma na nakali wato na na na nassi waɗanda suke tabbatar da wahdaniyar ubangiji subhanahu wata'ala cewa Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne akwai abin mamaki dangane da kafirai waɗanda ake ta gwagwagwa da su akan su bauta wa Allah shi kaɗai su daina bautar wani abu tare da Allah ko su daina bautar wani abu ba Allah ba a duk za ka bauta masa ba Allah ba dole ya zanto kaga wani abin da yake tabbatar da cewa wannan abu ya cancanci a bauta mata wato kaga wasu dalilai waɗanda suke nuna cikar ƙudurarsa ko suke nuna cikar iradarsa mutlaqul irada ko suke nuna cewa shi ne yake da tasarrufi yadda ya ga dama babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin tasarrufinsa ko kuma wani abin da dukkan wani mai hankali ya ittifaki a kansa to idan ya zanto wannan abubuwa da kuke bautawa duk babu ko ɗaya daga cikin waɗannan dalilai a tare da su don me kuke bauta musu ku dai ba ku ga cewa waɗannan abin da kuke bautawa cewa ko sun yi halitta ba ko kuka kun tabbatar ba su yi halitta ba ba su suka yi sama ba ba su suka yi ƙasa ba ba su suka yi ruwa da iska da rana ba su suka halicce ku ba ku ne kuke yin su da kanku ba ku ga wani mara rai sun ba shi rai ba ba ku ga wani sun kashe shi ba ba wani abu da suka taɓa tsirana muku mai amfani za ku ce eh wannan kun ga sanda gunkin ne yake muku haka to me yasa za ku bauta masa shi sa Allah ce abittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun yanzu za su riki wasu ababen bauta a ƙasa ne wanda su suke raya su suke matacce ma'ana ya kamata a ce waɗannan da kuka riƙa a nan bayan ƙasa kuna bauta musu a ce kun ga wani abu na dalilin ƙudura tare da su hmm. kamar a ce sun raya matacce ubangiji wata wata'ala ya nuna kamalar kudararsa ya nuna kamalar girmansa ya nuna cikar ikonsa akan komai saboda haka ku ya aka kuka bar Allah subhanahu wata'ala mai cikakken iko wanda kun yarda shi yayi sama da ƙasa shi ya halicce ku kuma ku rika bauta ma wani abu wanda ba Allah ba Allah subhanahu wata'ala yana nuna musu cewa ya kamata a ce abin nan da suke bauta suna da wata hujja da za su kafa dalili da ita akan bautarsa واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Allah ce suka riki abubuwan bauta ba Allah ba waɗannan abubuwan bauta la yakhluquna shay'an ba wani abu da suka taba halitta babu abin suka halitta wahum yukhlaquna sune ma ake halitta su domin yin su da kanku ku sassaƙo itacen da za ku itacen nan da kuka sassaƙo ba shi kansa ba shi ma Allah subhanahu wata'ala ne ya tsoro da shi kun yarda cewa aikin Allah ne halittar Allah ne ko kuka ko kuka sassaƙi ƙasar da kuka kwaba kuka gina kuka yi wannan gunki da kuke bauta masa amma kuma duk da haka ku ci gaba da bauta masa la yakhluquna shay'an wa hum yukhluqun wa la yamlikuna li anfusihim darran la naf'an sannan ba su mallakar wa kansu amfani ko cutarwa ba ma'ana su a karan kansu ba sa iya cutar da kansu ko su amfanar da kansu hmm. to ya za a yi kuku rike su a matsayin za su yi muku fatilu shai ila yauƙi a wanda ba shi da abu ba za ka ce baka ba kana nufar wanda yake da shi ne domin ka gaji tare da shi ka ce kai ma ya san maka amma wanda a karan kansa bai yi wa kansa ba baya iya tsira wa kansa komai to ta yaya kai za ka zo ka sunkuya kana bautarsa inda za ka ɗan yi motsi babba haka ka buge shi sai dai kai ka ɗago kayan ka da kanka kuma ba da iko ya ce ko ya rama ko ya fusata ko wani abu sauraka kai kake sa ce wala ko na bautan wala hayatan wala nushura ba su mallaki kisa ba ko mutuwa abin nan ko rayuwa ko kuma tashi bayan mutuwa yanzu muna ganin da yawa a lokacin koronan nan koronan nan ba karamin wa'azi ba ce kaga kaga a guraren bauta ana yi wa allolin feshi yi masa feshi kai korona ta haukansa to ya kamata shi a je gurinsa a roƙe shi ya yaƙi korona na ya kawar da ita amma shi ake feshewa ana gugguge shi saboda korona korona katta abin nan eh? sau haka wannan kadai ya isa la mai kuna mautan wala hayatan wala nushura abin akwai ban mamaki ah, wannan ah, kamar ubangiji su subhanahu wata'ala yana nuna musu rashin hankalinsu da wautarsu da jahilcinsu shi sa Allah ce wattakhadhu alihatan min al a am ittakhadhu min dunihi eh, ko am ittakhadhu alihatan min al aka aka kawo jumlar min al wato daga duniyar ku kuka ɗauko abin bautar nan ƙasa inda kuke rayuwa a nan kuka sassaƙo wani abu na itace ko wani abu na dutse ko wata ƙasa a nan dai kuka ɗauko abin wannan bai kamata ya zama abin bauta ba kamar yadda annabi ibrahim a.s. ke cewa kala na matan haito. wallahu khalaqakum wa ma ta'amalu yanzu ku rika bautawa abinda kuka sassaƙa shi da hannunku ku ga sassaƙa shi ko ku zo ku bauta masa kuma kun san cewa Allah shi ya halicce ku da abin da kuke yi duka da sassaƙar da kayan sassaƙar da waye duk kun san halittar Allah ce kuma ku bar Allah ku zo kuna bauta masa Imam al-Bukhari ya fitar da riwaya daga Mahdi ibn Maimun yake cewa ya ji Abu Raja Abu Raja Imran ibn Milhan al-Utaridi Imran ibn Milhan al-Utaridi ne mukhadram يا مسلمين تأذمنا أن نرسل رسل أمام بجمع إكي صلى الله عليه وسلم الله فأكي جمع تابعي مخضرة يكي تشيوا شي إمران أبو رجاء العطاردي يكي تشيوا كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به wato shi da kansa bayan ya zama musulmi yake ganin irin wautar da suka riƙe lokacin suna jahiliya yace haka muka kasance muna bautawa dutse. Mu dutse ɗaya mai riki dutse yana bautar sa, kullum da safe zai zo bauta masa ya faɗi sujjada ya goho a gabansa gobe ma haka in wani abu ya rarako shi na tsoro ya zo ya tsuguna ya faɗi ya roƙe shi idan muka ga wani dutsen da ya fi wannan ko ya fi shi haske ko ya fi shi samal samal shi ke sai mu zo mu ɗauke wannan da muke bauta waje sai mu jefar da shi sai mu aje wannan a gurin eh, to ya canza Allah <laughs> yace sai mu ɗauke shi fa iza na hajaran huwa akhyaru min ka samu dutsen da ya fi shi kyau ya fi shi haske ko ya fi shi samul samul bayan sa fi shi ban sha'awa sai mu zo mu ɗauke da mu sai mu kawo shi mu aje wa alqaina shi kuma mu je mu jefar da shi yace fa iza lam najid hajaran in ko muka zo bauta muka ga ba mu da dutse ko a cikin halin tafiya misali sun yi tafiya kuma suka yi bukatar bautar ba dutsen sai su jama'a na juhwatan min turab sai mu tattaro kasa mu tattaro kasa mu tara kasa sai mu kamo akuya mai take mai nono sai mu tatsa nonon ta akan wannan kasar sai mu jika yadda kasar za ta cure ta dunkule ta mulmule shikenan sai mu da shi abin bauta sai mu ta dawa kuma to kaga wanda shi ne abin da Allah subhanahu wataala bi takhadhu alihatan min al-ardi daga ƙasa kuka rike abin ku kuka zo ku tattara abin kuna gani ku kuka yi abin da kayan kuma gobe za ku yadda shi ji ba ku ɗan wani tuwatar waya take cewa har dabino wani lokaci sukan ba su su rika bauta masa in sun ji masu cinye kaka duk wannan yana nuna yana nuna bauta Allah subhanahu wata'ala anan zamu ga yayi musu inkarin daukan wani abun bauta ba Allah ba suna bauta masa ya kuma ce hum shirun su ne suke halitta a sanin kowa ne cewa eh, kafirai ba su taɓa cewa gumakansu sun yi halitta ba wale isa alkan man khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah wala yaquluna khalaqahunna azizul ali duk sanda aka tambaye su waye halicci sama da ƙasa su ce Allah ne wala yaquluna khalaqahunna al azizul ali ko su ce Allah mabuwayi masani shi halicce su saboda awar cewa uh, suna yin halitta ba amma me yasa Allah ya ce hum yunshirun anan so suke raye matacce uh, anan saboda da'awar da suka yi musu na ilahiya tunda har suka ce suna su alloli ne to ya kamata su yi da'awar cewa suna raye matacce domin ba wanda yake cancantar ya zama Allah sai wanda yake da ikon ya raye matacce kuma yake da iko akan dukkan wani abin da yake makduf duk wani abin da ake da iko a kansa shi ma ya zanto yana da iko a kansa wanda kuma raya matacce yana daga cikin al-maqdurat dan menene kuka bauta musu kuka mai da su ababen abin nan bayan kun san ba su da ba su da wannan to wannan shine dalili na farko da ubangiji subhanahu wata'ala ya zo shine dalilin al-qudrati tamma cewa Allah shike da cikakke kudura shike da cikakken iko ne abin da yake so a san da yake so dalili na biyu shine wanda malamar ilmul kalam su kira dalilin tamanu lati laukana fihe ma'ari hatun illallahu da fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma siho laukana fihe ma da a ce a cikinsu da ya zamana a cikinsu wato sammai da ƙasa akwai wasu abubuwan bauta ba Allah ba da fasadata to da sun lalace laukana fihi ma damirin yana komawa zuwa ga abinda aka ambata a sama a baya wala human fi samawati wal ard ce abinda yake sammai da kasa ko waɗanda suke sammai da kasa nashi ne to sammai da kasa din su ne fihi ma din to da cikin su akwai wasu ababen bauta ba Allah ba to da sama da kasa sun lalace ta yaya za su lalace lalacewa abinda yanzu ido yake gani kuma duk wani mai hankali yake gani shine gudanar duniya akan wani tsari guda daya tsari guda daya da ba taba ganin sa ya canza ba tun daga kafuwar duniya kuma har yau haka yake tafiya akan wannan tsarin fitowar rana daga inda aka saba ganin tana fitowa ta faɗi da inda aka saba ganin tana faɗuwa da abin nan kanunu sabab ana ganin idan an yi ruwa tsirrai suna fita idan an rasa ruwa a zo a ga shuka ta lalace ana ganin eh, kanunus sabab a cikin harkar rayuwa ta dan adam in ya rasa ruwa ya ji kishi in ya rasa abinci ya ji yunwa in ya gaje ya buƙaci bacci in ya yi bacci ya huta waɗannan abubuwa duka da suke gudanar da duniya da abin da yake ciki ba su taɓa canza ba ba a taɓa samun cewa wata rana kawai an ga rana ta fito daga kudu ko arewa ba tun da aka yi duniya haka take da gudana ba a taɓa samun wani lokaci da damana ta zuta aka saki ruwa ya sauka kasa kuma ba a ga tsirrai sun fita ba ba a taɓa ga lokacin da aka rasa tsirrai aka rasa ruwa kuma ba a ga tsirrai sun bushe ba ba a taɓa ganin mutane suna rayuwa ba ci ba sha ba duk waɗannan abubuwa ne waɗanda kullum haka ake ganin tafiya ba a taɓa samun canji ba to ashe kaga wannan yana nuna cewa wanda yake gudanar da su ɗaya ne ba biyu ba ne ballantana ya zama da yawa saboda idan da ya fi biyu ya fi ɗaya ya kai biyu ko sama da haka to da sai an samu abin da wannan tafiya za ta wargaci sai an samu tafiya ta wargaci domin idan suka zama alloli ne guda biyu in suka zama alloli ne guda biyu ko ya zama dukkaninsu kankankan suke kowanne Allah ne wanda yana jin kansa to da tabbas sai an samu rikici tsakaninsu domin sai ɗaya ya so abu ɗaya ce shi yau yana son canji wani abu yake so daban ba zai yiwu ba tun kafo duniya su tafiya kan haɗe hmm? Allah subhanahu wata'ala idan lam ah. kana ma'ahu min bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd mattakhadha Allah min walad wa kana ma'ahu min Allah ce Allah bai rikida ba kuma baya da wani abun bauta tare da shi idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq da a ce akwai wani abun bauta tare da shi wanda shi ma yana da iko irin nashi shi ma yana jin Allah ne mai cikakkiyar kudura mai cikakkiyar irada mai yin abin da yake so to wata rana za a yi tawari daga haka kullum idan bi ma kowa ya ce kai mu gaskiya tafiyar nan ya kamata yanzu a raba kowa ya dauki nashi muna ga kasashe nawa ne wanda da a hada suke suka wargaje ba wani daɗewa suka yi ba a tarihin kafuwar duniya da haɗuwa amma kuma sun wargaje tare soviet tana ina jamhuriyar aljumhuriyatul arabiya lokacin da masar da syria da sudan suka haɗu suka zama ƙasa ɗaya ba a ji ko ina ba suka wani gaji haka da muke ta ganin ƙasashe wanda sai suna ƙasa ɗaya su rabu kuma waɗan yanki ne karami a cikin duniya ba fa duk duniyar ba to bari a ce duk duniyar da faɗinta a ce tana ƙarƙashin wasu alloli ko guda biyu kuma tana ta tafiya ba abin nan kuma dukkan su kankan kan kowa yana jin iko cikakkiya cikakken iko idan da haba kullu ilahi bima khala da kowane Allah sai ce to shi gaskiya zai tafi zai ware bangaren sa kuma daga nan ba fa abin zai tsaya a nan ba yadda muka ga dai muka ga tarihin dan adam tarihin masu mulki na duniya kowa kuma in yayi karfi kokari yake mamaye wanda ya fi karfin sa ba zai tsaya iya wannan inda yake da shi ba zai kokarin ga cewa ya haɗo da na wani ya ƙara a shi girma da faɗi da sauransu shine wala ala ba'dhum ala ba'd to kaga rashin samun wannan a tafiyar duniya da kafuwar duniya yake nuna cewa mai gudanar da ita ɗaya ne ba za su zama da yawa ba dan da sun zama da yawa da haka za mu gani saboda muna ganin a rayuwa ta masu mulki a duniya muna ganin yadda a ce a jiha daya a ce ana da ana da gwamna biyu hasan dole za a rikici eh a rikici yanzu zai ga cewa da gwamna ma da mataimakinsa shi fa mataimakin nan bai da cikakken iko irin na gwamnan gwamnan shine ne gwamnan sunan shi kadai ne ake cewa gwamnan wannan mataimakin gwamna ake ce masa amma duk da haka ake samun rikici a tafiya ta yi tafiya wanda ya ce shi ana hana shi haƙƙinsa wanda ya ce an waya an yi marginalization ɗinsa an ware shi an hana shi eh, komai wanda ya ce eh, ya gano ana haɗa kai da 'yan adawa da sauransu ƙarshe a ta rikici to bari a ce kuma duk kowa gwamna ne kowa a garin shi gwamna ne ko a local government aka yi ciyaman biyu ai tafiya ba za ta yi ba to bari a yi shugaban ƙasa ɗaya biyu ba ɗaya ba a ce dukkaninsu kuma suna da cikakken iko saurakaran da wannan zai ce ya hana shi ko zai ce ya ba da umarni a yi ce wannan ya ce ya rufe gari wani ce na buɗe eh? to kaga mutane kuma umarnuwa za su bi kaga dole abubuwa da su lalace hmm? wani ce zan yi ƙarin kuɗin mai wani ce ni kuma na rage eh? sauraka za a yi samun rikici ta samun conflict tsakanin abin nan to idan muna ganin cewa a mulki wani dan takaitaccen mulki na dan adam da ba ma wani girma gare shi wa abin nan ba ba zai yiwu ba ka haɗa mutum masu mulki iri ɗaya a guri guda ka ce su yi mulki katon ba zai yiwu ba abubuwa lalacewa za su yi rikici za a yi ta yi rigima za a yi ta yi to ina kuma ga duniyar nan da faɗinta da girmanta da abubuwan da ta kunsa a ce masu iko da ita ba ɗaya ba ne ce suna da cikakken iko saboda haka kaga idan ya zanto dukkaninsu suna da cikakken iko kowa yana da ikon da ɗan yake da shi to la fasada ta ba ce za su yi idan kuma ɗaya yake da ikon ya fi na ɗayan to shi zai zama Allah wancan ba zai zama Allah ba tun da yana da gajiyawa kenan akwai an fi shi kuma a ce sai sun haɗu a ce a kowanne yana da ikon da yana da bukatar zuwa ga daya kaga dukkan su san ba Allah ba a ce sai sun haɗu su yi wani abu guda daya in sun rabu kowa ba zai iya yi shi kadai ba sai sun haɗu to kaga dukkan su ba za su zama Allah ba domin Allah wajibi ya zama yana da cikakkiyar kudura to tafiyar duniya akan tsari guda daya da tafiyar wanda suke cikinta akan tsari guda daya ba tare da tarwatse ba ba tare da an kasa amfana da su ba don da a ce akwai wasu alloli daban ba Allah ba to dukkan waɗannan abubuwan da ake amfana da su ba su samu ba tafiyar rana da wata da haske da muke gani duk ba za mu samu ba don za a yi rikicin da duk za su tsaya su za su lalace to amma kuma ga sunan ana ta amfana da su wani alama ce da take nuna samuwar Allah subhanahu wata'ala kuma cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne wanda ba shi da wani abokin tarayya tare da shi to wannan shine malaman ilmul kalam suke kira dalilul tamanu wannan yana nuna wato yana nuna kadaitar Allah subhanahu wata'ala wajen cancantar bauta ne ba yana ba yana magana ne akan wujudus sani ba yana nuna akan wahdaniyatus sani cewa Allah shi kadai ne ba wai yana nuna samuwar Allah ba domin waɗanda ake magana da su ba suna jayayya ne akan samuwar Allah ba kafirai ba su taɓa jayayya akan akwai Allah ko ba Allah ba sauraka magana ce ta bauta ma wani ba Allah ba shi ma kuma a ce yana da sifa irin ta Allah wanda sun san cewa inda akwai irin wannan to da duniyar ba za ta tafi ba wannan ta fuskar nizamul eh, eh, samawati wal ard ta fuskar shi kansa dan adam da rayuwarsa ba za ta yiwu ba idan ya zanto abin da zai bautawa ba ɗaya ba ne in ya zanto abubuwan da za yi bautawa daban-daban daban ne ba zai taɓa samun nutsuwa a cikin zuciya ba zuciya ba za ta gyaru ba a arbabin mutafarriku na khairun amillahul wahidul qahar Ababan bauta daban-daban daban-daban su suka fi alkhairi ko Allah guda ɗaya abu shakka Allah guda ɗaya shi yake da shi yafi domin da a ce akwai wani abu wanda zukata za su Kanta baya ga Allah subhanahu wata'ala a ce akwai wani abin da yake abokin tarayya ne tare da Allah subhanahu wata'ala to zuciya ba ta samu nutsuwa ba zuciya ba ta samu nutsuwa ba saboda me <clears throat> saboda babu yadda za a zuciya ta nutsu ba tare da bautawa Allah subhanahu wata'ala ala bi zikrillah tatma'innul qulub da zuciya kuma nutsuwar zuciya shine ne sa gabbai da sauran gangan jiki ta samu nutsuwa idan ya zanto zuciya ba ta samu nutsuwa ba to gaɓoɓi na jiki ba su samu nutsuwa ba in ya zanto duka waɗannan ba su samu nutsuwa ba to babu kuma abin da zai zai zama ya tafi daidai na ɗan adam ya zama to gaba ɗaya al'amarin zai zama wa kana amurwa furuta amma zai zama duk a sakwarkuci ibn ibn rajab ibn rajab cikin jami'ar ulum wal hikam yake cewa fala salaha lil qulubi hatta yakuna ilahuha ilahu ta'lahuhu wa ta'arifuhu wa tuhibbuhu wa takhshahu huwa wahdahu la sharika zukata ba za su taɓa gyaruwa ba har sai ya zanto abin bautarsu su wanda suke bauta mata suke saninsa su so shi su ji tsoronsa shine Allah shi kadai babu abokin da abokin tarayya walau kana fi samawati wal ardi ilahun yu'allahu siwa Allah da a ce a sammai da ƙasa akwai wani abin bauta banda Allah la fasadat da zalika samawati wal ard da sammai da ƙasa duk sun lalace kamar yadda Allah ce law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa ulima bi zalika annahu la salaha lil alam al ulwi was sufli ma'an hatta takuna harakatu ahliha kulluha lillah ta haka aka fahimci cewa duniyar sama da duniyar ƙasa gaba daya baya da za a yi ta gyaru sai idan duk wani motsi na ma'abuta sama da ƙasa ya zanto ga Allah subhanahu wata'ala wa harakatul jasadi tabi'atul li harakatul qalbi motsin jiki yana tare da motsin zuciya ne yana tare da iradar zuciya fa in kanat harakatuhu wa iradatuhu lillahi wahda faqad salaha wa salahat harakatul jasadi kulli idan ya zanto motsin zuciya da iradar zuciya gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala take to nan ma da motsi da da iradar jiki gaba ɗaya sai ta zanto ga Allah subhanahu wata'ala kuma ta gyaru wa in kanat harakatul qalbi wa iradatuhu li ghayri Allah fasad to haka nan shi ma motsin jiki a motsin motsin zuciya idan yazo ya zanto ba ga Allah ba ta ba ga Allah ba subhanahu wata'ala to shin ma zai lalace to nan kuma zuciyar gabinan gangan ciki gaba ɗaya sai ta lalace to wannan shine fasadin rayuwa ta dan adam in ya zanto akwai wani abun bauta banda Allah za a bauta ma wani ba Allah ba to fasadin rayuwa ta dan adam ita ma abin nan rayuwa ta ɗan adam ita ma za ta lalace ba za a taba samun gyara akan wannan ba wannan magana ibnu qayyim a cikin zafatul lahfan yayi ishara zuwa gareta ta sai zanto law kana fihi ma alihatun illa Allah lafasadata ya kunshi alfasadul kauni ya kunshi kuma alfasadul ruhi alfasadul akhlaqi halayya da ɗabi'u ta ɗan ɗan adam ba za su gyaru ba matukar dai a ce akwai wani abin da ake bauta ba Allah ba Allah ce fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun a tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi game da abin da masu sifanta shi suke sifanta shi abin da yake nana ƙasa suke yi wa Allah ƙarya suke da'awar cewa yana da ɗa ko yana da abokin tarayya kamar yadda ya ce subhana rabbi samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun sarki ya tabbata ga ubangijin sammai da ƙasa ubangijin al'arshi game da abin da suke sifanta shi da shi wannan shine dalili na na biyu shine dalil at-tamanu sai kuma dalili na uku wanda shi zamu shiga insha Allah a karatun mu na gaba dalilul iradatul mutlaqa Allah yana da cikakkiyar irada wacce babu babu wani wanda yake iya hana shi wani abin da zai so aikatawa abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh